الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا فرق كتاب الحدود wannan littafi yana magana akan abin da shahi haddodi wanda yana gwada yadda za a yi a kare mutuncin jama'a da kuma dukiyarsu an gane ku? to a ya ce ya shahidul hakim fi makwihar sabili wani wata nusa ta tafi ya shahidul imamu wato alkali ko kuma shugaba ya yi ƙoƙari ga wanda yake mai tsoratar da hanya wanda ya tara hanya yana tsoratarwa akwai mai tsoratarwa a yadda kaya ɗauka akwai wanda ke tara hanya don ya kashe sannan ya ɗauki kaya akwai wanda shi kuma kayan ɗaya ya kwace bai taɓa rayuwa to wannan da ka kwace kaya bai taɓa rayuwa inda ya, ya zan addauyi ya kai to wannan shi an ka ce imamu ya yi hadi kansa malam ya ta'allaka bihi haƙun inda liman zai hadi ko ku alƙali ya ce ne sarkin musulmi to inda zai ijtihadi matuƙa haƙi bai rataye gare shi ba amma idan haƙi ya rataye na kashe wannan babu ijtihadi sai dai zaɓi ɗayan abubuwa uku to can inda zai ijtihadi bai na ƙatilihi tsakanin kashe shi wannan mai wannan ɗabi'a wa salbihi da tsire shi a shanya shi ga rana sun makatali sannan kashe shi domin abin da ake ce masalbu a kafa turke hudu a ɗar mai kawa a ɗar mai kawa wannan kawa wagga ta dama da wagga ta hagu a ɗar mai hannun dama da hannun hagu a shanya ya shiga rana sai ya gama shan rana kowa ya gama ganin sannan a kama shi a kashe wannan shi ne salimu? in za ka shi sai a mani eh aha ba baka nan mun faɗi na yau kila kana bacci akwai wanda yana kashewa ya amshi dukiya akwai wanda in ya tsoratar an ka yadda dukiya bai kashe dukiya ɗaya zai ɗauka akwai wanda in kai rike kace ba ka ba da dukiya sai ya kashe kai amshi ta akwai wanda shi ko wa ɗaya kai tsarewa ɗaya kai ya amshi dukiya ya sake kabe kashin ka suna mun kwaɗi guda uku to waɗancan biyu liman bai da istihadi kansu wanda liman yake istihadi kai ne wanda ke tsarewa ya amshi dukiya ya daɗe yana yi shi na yake istihadi amma wani sha'ani ga an hada hukuncin su ba istihadi ba ne ha takobi wa kadaihi ko kuma katse mai gabobi daga sabani ko min khilal daga sabani a hannun dama kafar dama hannun hagu kafar hagu wannan an ka an ba shi zaɓi tsakanin kashi amma kashi da tsirewa ko kashi a ɗai muna tare da kuwa sannan wa nafihi an ba liman zaɓi tsakanin ya kore shi wato menene korewa yanzu kamar yanzu duk inda an ka fito babu inda ake da dama ta kore ɗan adam irin yau don sai a yi sanarwa gidan rediyo da talabijin da duk midiya dai sai a sanar cewa wani ɗan wane mai kama kaza na gari kaza mai huska kaza mai abu ga hoto ne kwasa mai ya kashe babu shari'a an kone shi ko ba kone shi ba babu komi ko ya ta kotu ba a komi dama abin da ya kare wasu zuwa wasu ta'addanci kotu shi yasa ka ga duk inda zan irin abubuwa na faruwa wanda suka faruwa zamfara ba a yi komi ba to kamar babu babu hukuma jinin mutane zan da banza kuma ba a hanawa to ni a bambanci da mutane ba su shugabanci to mu zo bi hasabi ma gwargwadon abin da shi liman ya gani shine kwacewa domin an kawa wanga haka to wani bai irin dabi'a ce fa in qatala muna tare da kuwa to in kan ya yi kashi cikin harka gada ya kai ta ta maqatluhu kashe shi ya zan wajibi nan ba ijtihadul hakimi na ba an ce inda ya kashe da an ce walau abdin an ce in ya kashe kafiri an kace ya kashe musulmi an ce au kafiri ko da bawa na ya kashe ko kafiri na ya kashe inda ya kashe to ta hata bakatuluhu to yana yiwa wasu ce su kam tunda an riga an abin garo Allah a bashi wala ya juzu afu anhu ba shi halatta a mai yafiya a yafi mai a ce eh to fa in taba qabla qudrati alaihi in ya tuba gabanin shi imamu ya samu iko ga ya tamakkuli kai ne ya samu iko kai ne wa khiza to duk da haka dai an kama shi bi huquqil adami na haƙin ɗan adam wancan haƙi na Allah sai a bar shi ga Allah amma haƙin ɗan adam shi kan sai an shi shi ni a haƙin ɗan adam da dukiya da jini a duk haƙi ne hmm. muna tare wai kutalu sahiru an kashe ɗan sihiri shi da ya bayan ɗan sihiri kashi ɗaya aka yi babu wata magana illa aka sai wazin diku an kashe munahiki <laughs> eh wato munafikin zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ake ce mazindiki yau wanda bayyana yana gwada musulunci yake amma boye akwai kahirci tare da shi zindiki na in ya bayyana kashi ɗaya akai babu wata magana eh ban ji ba a gasu suna bayyana malam uwar zindiki wa wanda ya to yana bayyane musulunci ya kai bayyane amma ɓoye kayan ta tare shi shi a zindiki ai ba ku sai ai bayanin su ba na haka haka su ta kiya su kai hmm. eh ba zindiƙai na ba su kahiran bayyana na yi eh. ah yanzu kai wanda yazo yana yana ce mu Aisha mazinaciya bai bai karanta Qur'ani ba Qur'ani ya ya ce ba mazinaciya ce eh, ai da ma yana cikin abin da an kace duk wanda ya ce Aisha mazinaciya ta ya yarda domin Qur'ani ya wanke ta wanga dai mai bayyana musulunci amma boye kahirci ne a tare da shi in eh, kwarai ko Allah sauƙaƙe wani a'a a cewa za a yi na kashe sabai ne illa ta ɗaga yi wa man sabballaha ta'ala duk wanda ya zagi Allah madaukakin sarki au nabiyan ko ya zagi annabi kutila an kashe shi zuwa su tabbatin kutu ba sai ba a karba nan shi mai askari ya ce ba a neman tuba wanda zagi Allah amma in ka karanta risala ya ce in ya tuba wanda zagi Allah za a karbi tuba ta yi domin shi na ƙasa ba ta kai ga ubangiji amma wanda ya zagi manzon Allah ko ya tuba sai a kashe shi nisa da ya tuba eh to da dama malamai sun saba ga zagin ba annabi uh, wani annabi na an zagi aka kashe mutum wanda an kai ijima'i bisa ga annabta te banda wanda an ka saba kamar zulkarnai ne kamar lukumanu wanda ya zage su ladabi aka yi mai babban ladabi a kafi za a ba shi lokaci lokaci eh? kamar hidir eh, lukumanu wasu kandara laisa an biya والخلق في خجل كثير منجلي أمرسل أم لا وكيل don haka za a kai shi gidan yari a aji gidan kasun amma lokaci-lokaci a hishe shi a gama da maza eh, in ya kasu sai a koma mai shi eh, haka za a yi mishi <laughs> eh, za a zaune da shi ya daɗe zagi kamar yace magana banza yake a ko na ai ko na ku haka na yanzu duk wanda yace ai mallam Umar na nan bai kuma illa sharar ƙarya ya zage ka to daban na eh, shari'a ko wanda ya zage mala'iku shi ma ladabi eh? sai a ce ya zage shi eh, eh, haka ko naku bayan Allah na kirki duk wanda yanzu irin masu cewa imam malik ya sha daɗin baki ne sun zagaye kamar irin masu cewa ai malawa da karkatacce na mm. to in ba karkataccen na ba sun zagaye yanzu to shi ma wannan mu magare mu zagi na don mun ɗauke zagi urhin ga urhin mu ga urhin mu kenan eh. babu adadi illa ya ka za a tsawaitar da gidan zama na gidan yari haka nan alihi alaihi salatu wassalam wanda zagi mutanen gidan manzon Allah ko ɗaya daga cikin matan manzon Allah eh duk abin da aka yi mai kenan za a kai shi gidan kason a aji lokaci lokaci a sai a gama da maza hmm. ba komi ladabi ne to mu zo ina muke wal murtaddu yuhbadu amaluhu wanda ya ridda aiki na biyu ya roshi hmm. ah, in ya zo hajji sai ya sake ya kowa ba fansayi hajji ne ya rikici. Hmm. auren da aggare sai a koma sai koma dan mata eh ba mu husuni bane yau wata ni zaujatu eh to yanzu in sai ya ridda ya toce maka na ya ridda mallara mu za kai yi to ka gani yanzu muna muna karatun shari'a wannan na kwalo ka yace shi yau shi za a aiki da abin aka karatu <laughs> eh yanzu ba ka sani ka san wani abin yake ba wata gwaggo gare mu in kattai hajji ko aka kai ka kattai sai ka da ce ba ka dai rego ba ka gani ka gano kowa abin da kowa ka gano ka gano yanzu ba ka ji abin da aka yi ba bala ha amma ka kace komi wadda na san a to ba shi a taita wani abu ya kasance eh haka haka eh. eh. ban ji ba eh ya sa ta dama ba ta aika na da ji ya tuba hmm. eh to wannan shikenan sai su ci gaba da zama amma yau wannan na karatu a kai gare ba eh? ne kace to ku tsaya ga mai tambaya ne ni kace na farko dai ga kamar na'am wanda ya kalmar zidda hmm. da magana haka to sai ya kuma ya kalmar shahada eh to kalmar ta isa eh, wannan kalmar shahada da ya dawo ya dawo to ita ta ta ko dan mai almi wani abin da abin da nake gani wasu ba su waɗanda da ya gani gamuwa da waɗanda ka cewa lokacin su haɓai hmm. idan da sun sobar sun saba jahilci sai mutum ce wallata sai annabi da shi kalima hmm. sai ya sake kalima hmm. to su ba sa tsara musu annabi su wannan kalima ta dawo da su ba to kai mala abakar hayo mai wa'azi ya gaba lokacin ida saƙo a daidai da lokacin ka can saƙo na aka iso hawa wanda ka yawan magana nan wani na a ai akwai cikin sabai manya wanda khalifa manzo Allah na mai magana to na biyu yanzu ya yi rita kamar ya yi rita ya zama gashi ya yi kalmar ridda to yanzu mutane yanzu ka kaje da su ban ji ba aikin da ya nuna ridda ne eh. amma mutane suna da ya ga ayyuka da za a yi suna da ya ce eh kamar yanzu da wasu ibadoji ya ka shi ne a'a to ai ka san kalma ta ridda ba a tabbatar da ita da ji sai an tabbatar da ita ilimanci amma kai yanzu in mutum ya yi ridda kana ya gane ya yi ridda ya tabbatar da kalmar ga ya yi ta an ka ce mai kayi ta ce a shi bai ta ba to ba a tabbatar da ta an tabbatar da shaida da komi da abin nan sannan shi sannan ta tabbata, a gane sannan kuma sai ko mutum ya tabbatar da ya ta sai an jawo hankali kwana uku kuma ba a yin watar da shi don ya dawo sai in bai dawo sannan aka sai hmm. ga kotu ma to mu zo wata ni ko wata ni zaujatuhu mata ta ta zan ba'ina al-muslima amma wadda al muslima wadda ake ba taba dama tana ita ta wayu tabu salafta ayyamin an nemi tubar wanda ya da kwana uku ba da yin watarwa ba fa in taba in ya tuba alhamdulillah wa illa in bai tuba qutila sai aka kashe shi to eh, ana kashe shi shin namiji dai malla yace wala umra'ata ko da mace ta to ya an kashe mawalaci na ya dukiya ina za a kai dukiya ko magana aka ba wa maluhu fai'un dukiya ta fa'ida sai aka sabita mali in mace ta yi ridda tana shayarwa kuma ijra'at duk ya kare na tabbatar da riddarta to ba aka shi ta sai ta gama shayarwa sai ta yi danta idan tana da ciki sai ta haife sannan sai aka ce ta to aha uh-huh. eh? eh. don ba gado tsakanin musulmi da kahiri fasulun